Masu kallo da sauraron tashar NTA Hausa, kamar kowane mako a daidai wannan lokaci da muke kawo muku shirin ina dalili. Shirin ina dalili shiri ne da yake tattaunawa akan matsaloli daban-daban da suka shafi kasar nan da ma al'ummar kasar inda mukan samo masana a kai wato masu ruwa da tsaki domin mu tattauna mu ga shin me dalilin haka kuma ta ina za mu bi domin shawo kan matsalar. wanda ni aisha abubakar muhammad zan gabatar a wannan makon shirin ina dalili ya samu bakuncin barista mai nasara kogo barista mai nasara ba bako ba ne a shirye-shirye daban-daban a gidan talabijin na ƙasa har ila yau ba bako ba ne a tashar nte hausa amma a shirin ina dalili bako ne saboda haka barista wannan shiri yana maka barka da zuwa to ina murna da saduwa da ku assalamu alaikum wa rahmatullah barisa a matsayinka na masanin doka muna so mu dan tattauna tun daga tushe mu ɗauko abin shin me doka ta tanada akan turakun mulkin ƙasar nan to wato a tsarin najeriya kowace ƙasa tana da tsarin shugabancinta daban-daban hmm. kamar in kika ɗauki ƙasa amurka tana da hawa biyu ne wato kananan hukumomi da tarayya ba ta da jihohi to a nan mu bene ne mai hawa uku akwai gwamnatin tarayya akwai mai gwamnatin jiha akwai kuma gwamnatin karamin hukuma daidai da hurumi na sashe na uku na tsarin mulkin najeriya kuma ƙarƙashin wannan hurumi na sashe na uku do abubuwan da ke akwai a tarayya akwai su a jiha akwai su kuma a karamin hukuma bayan nan kuma akwai bangare kuma in kika kalle shi ta wani wuri za ki ga kamar gora ne kwar uku wanda duk in tsutsa ta shiga ta shafi bangare ɗaya sai ya shafi ɗaya ma'ana bangare uku muke da su akwai bangaren masu yin dokoki daidai da hurumi na sashe na hudu da sashe na sha daya na tsarin mulkin najeriya akwai bangaren waɗanda suke wato 'yan majalisa su ne ke yin dokoki wala allah 'yan majalisar dattawa da 'yan majalisar wakilai a tarayya ko 'yan majalisar dokoki na jiha ko kuma a karama hukuma kansiloli da 'yan majalisar su to bayanan kuma akwai bangare na masu zartarwa masu zartawa nan su ne wato bangare na shafi sashe na biyar na tsarin mulkin najeriya wato shugaban kasa da ministocin shi da shugabannin sassa na gwamnati a matakin tarayya gwamna da kwamishina da sauran shugabannin sassa na gwamnati a matakin jiha sannan kuma a shugabannin wasu hukumomi da shi shugaban karamar hukuma akwai shugaban karamar hukuma akwai sassa-sassa department na ayyuka department na agriculture da sauransu wannan shi ma to su sannan bangare na uku shine bangaren alkalai wato daidai da hurumi na sashe na shidda na tsarin mulkin najeriya akwai kotuna na tarayya akwai kotuna na jiha akwai kuma kananan kotuna na yan kananan hukumomi wato area court da customary courts to saboda haka bangaren yadda yake kenan bangare ne wanda yake an tsaro shi ne ta yadda yake kai bangare daya to ka sa ido a mai wancan bangaren yake yi domin idan zai wuce iyakashi to sai ka jawo mushi linzami kai mushi gyara domin abubuwan su tafi cikin armashi to cuɗane in cuɗe ka ne aikin su yanda yake kenan waɗannan su yi dokoki waɗannan su aiwatar da dokoki waɗannan kuma su yi hukunci in an samu saɓani wajen aiwatar da dokoki dokoki kamar su yin kasafin kuɗin ƙasa doka ta tsaro da zaman lafiya ƙasa doka da ta shafi tattalin arziki doka da ta shafi ilimi doka da ta shafi abubuwa duk da kika gani a ƙasa to sai su yi doka waɗannan kuma aikin su ne su kuma su aiwatar da ƙudurorin da dokar nan ta taho da su sannan waɗancan su kuma su duba an akwai laifi su hukunta na to talakan ƙasar nan na'am ba shi da wani guri da ya rage kai kuka na'am sai bangaren shari'a mm. to kuma bangaren shari'a ya zama wani abu daban a ƙasar nan mm, mm, me za ka ce a matsayinka na masanin doka to a gaskiyar magana abu ne mai takaici kwarai da gaske sashe na goma sha hudu sakin sashe na ɗaya na tsarin mulkin najeriya ya ce demokradiyya ita ce ƙashin bayan tsarin shugabancin da za a tafi a jamhuriyar najeriya idan demokradiyya kuma ita ce ma'anar demokradiyya shine shugabanci na jama'a na rinjayen yawan jama'a a cikin miliyan 200 da muke da su ko sama da haka na najeriya sama da miliyan 100 talakawa ne tibis sama da kuma miliyan tamanin kuma nan su ma masu ɗan shi ne amma ba ya isa ba a najeriya ƙasa ce wadda take mafi arziki guda kwaya biyu kawai sun fi dunkulan kudin najeriya gaba daya da gwamnatocinsu da mutanen najeriya gaba daya to kin ganin wurin abu ne wanda yake eh, da wahala to kuma mun ɗauko tsari wanda yake tsari ne na jari hujja tsari ne na jari hujja ta yadda yake kusan komi za ka yi magana ce ta kuɗi magana ce ta karfin kuɗi magana ce ta wane ne yake sama me ya dangantaka kada wane da sauransu to wannan al'adu ne wanda yake sun yi katobara ko kuma sun yi kaucewa tsari na adala na gaskiya da rikon amana saboda idan muka ɗauki sashe na 36 na tsarin mulkin najeriya wanda ya yi bayani akan tsarin shari'u nan ne aka ce idan talaka ma bai da kuɗin ɗaukar lauya to gwamnati wajibci ne akan gwamnati ta ma ɗauki lauya wanda zai kare talaka to amma za ki ga a zane-zane an rubuta waɗannan abubuwa haka amma a aiwace gaskiyar magana abu ne mai wuya talaka ya iya zuwa shari'a kuma har yayi nasara musamman ma a manyan manyan kotunan mu idan kika ɗauki misali babbar kotu ta ƙasa wato high court zuwa court of appeal kotun daukar kara zuwa kotun koli ta Allah ya isa wato supreme court to waɗannan shigar da ƙara a wurin nan ma a kamar ma misali a supreme court misali ai ma ba shari'a ta shafi gwamnati ba zai wuya ka iya samu kama shigar da ƙara ma saurare ta cikin shekara goma zai wuya zan abu ne wanda yake abubuwan sun kai sun cakuɗe ga kuma tsarin da muka ɗauko na jari hujja ta yadda yake kana da yanci da zaka ɗauki lauya wanda yake in kana da kuɗi zaka je ka ɗauki ƙwararrun lauya na gwada ma sarki waɗanda suke manya-manyan lauya na ƙasa sun ƙware wajen fasaha sun ƙware wajen yin ƙyalƙyale-ƙyalƙyale na lankwasa abubuwa sun ƙware kuma waɗansu su ma zaki ga har suna iya girgiza ma alƙala to a ce an ɗauko irin waɗannan an ba su sun ci sun sha an mm. biya su kuɗin da suka nema sun taho su yi amfani da ilimin su da kwarewarsu da fasaha su da basirar su da sanayyar jama'a su to zai wuya ki ga talaka ya zo kawai shi baya ma da lauya ko kuma ma in yana da lauya wani dan take-taken karamin lauya ne ha a ce zai iya samun abun nan gaskiya magana shari'a a Najeriya magana ce wadda take in muna so mu faɗi gaskiya to eh, eh, eh, sai an yi gyara kwarai da gaske kamin talaka har ya tsaya yana mafarkin cewa wai ai kotu ita ce wurin ƙarshe da zai iya samun adalci a Najeriya sai an tsaya an yi tunani an ɗauki tsarin shari'a a matsayin nau'i ne na ibada ya zama mutanen da za su rika yin alkalanci mutane ne waɗanda suke suna kwaɗayin lahira su fiye da yadda suke son duniya suna tsoron lahira su kuma fiye da yadda suke ganin duk wani abu da za su gani a duniya mutane waɗanda suka ɗauke shi nau'i ne na ibada su zama wakilan mai duka wajen wanzatar da adalci a doron ƙasa mutane waɗanda suke su san cewa ba wai wani asali ko ilimi ko kyau ko kuɗi ko wani girman jiki suka fi wani ba a'a amana ce Allah ya zaɓo su ya ce ku zama alƙalai ku zama masu wakilta ta ku zama masu wakilta ta ai ma alƙalai daga alkadi ne mm. wanda yake zai zo ya daidaita adalci a madadin eh, eh, eh, mai duka to wannan shine abin da ya kamata a sake dawo da manufa bangaren shari'a mu kuma bayan haka nan ga tsarin shari'a mu ta cewa a ah, wanda ya laifi a ai subul yake bai da laifi har sai kotu ta tabbatar da shi mm. wanda ake kira kuma aka zo kotun kuma akwai wannan abin da ake cewa sai an tabbatar da mm. abin nan din ya wuce duk wani zato mm. wato you prove case beyond reasonable doubt a yanda ko yan boko masu turanci kuke hodi a cewa abin nan to to abin ne wanda yake kuma mai wuya lokacin da ya je tafka laifin nan zuwa ya boye shi ɗaya yayi daga shi sai Allah lokacin da ya yi wannan abun abu inda ya je boye shi ya san inda ya je boye to ka zo ka ce wai a'a sai ka tabbatar da ya yi wannan abun nan din fiye da duk wani kokonto ko wani abin ai ba abu ne na abin nan ba gaskiya magana eh, idan dai mun ɗauki zamantakewa mun ɗauki kanmu a matsayin wakilai mai duka to dole ne a yi gyara idan ana so talaka ya san cewa eh, shari'a tana da wani tasiri a game da rayuwar shi. Shirin ɗan sanda abokin kowa shiri ne da zai dinga zuwar muku a duk ranar Laraba da karfe goma zuwa goma da rabi na dare daga nan tashar NTA Hausa. Sannan a maimaita shi ranar Lahadi karfe shida da rabi zuwa bakwai na yamma. jama'a ga wata dama ta samu tashar gidan talabijin ta NTA Hausa ta tanada muku shirye-shirye masu kayatarwa na musamman domin ilmantarwa, faɗakarwa da nishaɗantar da ku. Za ku iya tallata hajar ku ko wasu ayyukan da kuke gudanarwa. Har ila yau kuna iya tallata bukukuwan ku na aure. Suna. Ko naɗin sarauta. Don haka ku garzayo sashen tallace-tallace na tashar NTA Hausa da ke haraba babban ofishin NTA a Area 11 Garki Abuja. Ko a tuntube mu a lambar waya kamar haka. Sifili bakwai sifili, uku bakwai, biyar tara, biyu shida, uku hudu. Ko a wannan sifili takwas sifili, shida biyar, tara shida, shida biyu, shida uku. kenan babu gyara mm, a'a doka wato koyaushe ana son doka ta zama madubi ne na irin yanayin zamantakewa al'umma Uh, akwai doka wadda take in kai ta a shekarun baya misali lokacin da babu wannan waya eh, yanar gizo din misali kaga yanzu wannan doka ba za ta yi amfani ba mm. yanzu an samu ci gaba an samu wannan eh, na'urar na gizo idan kuma misali akwai doka wadda ta ce duk ma'amala wadda aka yi ta ah, ta yanar gizo misali ba za a yi amince da ita ba kaga wannan doka ba za ta yi ba tun da yanzu ma kusan duk abin da ake kenan eh, in kuɗi za ka cire za ka je a na'ura ɗin nan ta titi titi in wani abu za ka aika za ka aika da shi in takarda ce za ka yi amfani da ah, wani abu da ka tura shi duka irin waɗannan wato zamani na tafiya dokoki suna caccanzawa ita doka a madubi ne wanda yake zai kokarin gyara armashi na jikin al'umma wato armashi na zamantakewa jama'a kuma akwai matakai da yawa da ake bi a gyara doka amma doka idan za a gyara ta karkashin demokradiyya sai an gyara al'adar demokradiyyar kanta na ɗaya mu samu irin waɗannan mutane ne waɗanda muke zaɓe a matakai na hukumanci tukuna waɗannan mutane ne ke wakiltar mu wajen yin dokokin nan. misali 'yan majalisa waɗannan mutane ne a najeriya ne kawai duk duniya ƙasar da ranar zaɓe za ga mutum ya zo ya ɗauki ganye ya soka a kan shi wai shi abin saidawa ne a ɗauki kuɗi a bashi shi kenan an sai yancin shi shekara hudu ya tsaya yana tagumi yana tsaki yana allah isa kamar ciwon hauka ya kama shi saboda ya riga ya sai da yancin nashi a ranar zaɓe ya sagala mu kan shi abin nan ko kuma ya je suna kashe kansu a banza saboda waɗansu waɗanda kuma da sun hau kujeran nan to da yawan su ma ba su ƙara tuna wannan hanya din sai lokacin zaɓe ya ƙara matsowa to saboda haka irin waɗannan mutane kuma a zo kuma aka kara ɓatawa duk jam'iyyun nan babu wata jam'iyya mai bambanci da wata jam'iyya don babu wani bambanci na aƙida babu wani bambanci na manufofi mai za'in matalaka babu wani bambanci na tsare-tsare jam'iyyu ne kawai an kafa su a matsayin motoci ne na zuwa kasuwa kowa ya motar da ya ga dama ya shiga ya isa kasuwa in an je can sai a cuɗanya a zama gaba daya mm. saboda haka da an je majalisa za ki ga duk ɗaya ne idan aka ɗora kowane ɗan siyasa ɗan najeriya ɗaya ne wanda in ka ɗora su ka ɗauga mirgine ne ya jaka kuɗi ta kuɗi a gefe guda ba za ta rinjaye shi ba mm. to saboda haka mu yi ƙoƙari mu nemi mutane masu kima mutane masu sanin ya kamata mutane masu jin zafi da ciwon talaka mutane waɗanda kuma suka san menene ma abin da ke kai su mm. wajen yin dokar nan ba wai dan majalisa an zabe shi ne don ya ya muku rijiya burtsatse ko ya zo ya muku ya kawo muku eh, eh, eh, neman ma yara a misali ayyukan yi na wucin gadi ko ya zo ya kawo muku kuɗi ya raba muku ba shine aikin shi ba aikin shi shine ya tabbatar da yayi kwararan dokoki dokoki nawa ka kawo a zauren majalisa motion ko kuma kudiri nawa ka kawo a gaban zauren majalisa irin waɗannan su ne aikin suka fito ka jajirce ta kawo abu ka ce doka ta kaza ta lalace akwai bukata a canza ta to amma jam'iyyun sun canza ta yadda yake baka ma iya tsayawa takara sai ka zo fito zunzuloro miliyoyin kuɗi ka sayi tikiti na cewa kai za zaka tsaya kai takara wanda kuma ko a addinin mu an ce duk wanda ya ce ka zaɓe ka ka zaɓe shi hmm. saboda tun farko ba gaskiya zai ba to ballantana an ce sai ma ya biya ma zai tsaya takara to tun daga nan an buɗe kofa ta algus an buɗe kofa ta almundahana an buɗe kofa ta sata an buɗe kofa ta shugabanci na babarodo to saboda haka ya kamata ne a ce gaba ɗaya mu tsaftace harkokin wannan wannan eh, eh, demokradiyya din mu kokari mu gina jam'iyyu waɗanda suke a kan manufofi da aƙida da tunani da kuma tausaya ma talaka da kuma ƙuduri na ginin ƙasa da neman haɗin kan al'umma na ɗaya kenan bayan nan kuma hanyoyin da ake bi a gyara 'yan ƙasa suna iya su kai ƙuduri na a gyara doka to amma wannan a rubuce ne gaskiyar magana ni ban ga wannan zai iya yiwuwa ba domin matakan da ake bi a gyara doka musamman a mataki na tarayya ah, na ɗaya sai ka shirya wannan kudire din hmm. bayan ka shirya kudirin ga abin da kake so a gyara sai ka nemi wani daga cikin 'yan majalisa abin da ake kira sponsor wato wanda zai ɗauki nauyin wannan kudirin shi zai ɗauki wannan kudirin ya je ya gabatar da shi hmm. sannan mataki mataki mataki mataki sai ka ɗauki nauyin shirya tarurruka na 'yan majalisa da kuma tarurruka na al'umma ƙasa a zo a yi muhawara na cewa ya kamata ko bai kamata ba abin ya wuce mataki na ɗaya abin ya wuce mataki biyu abin ya wuce mataki na uku sannan ta zo ta zama doka a tura mu shugaban kasa shi kuma ya sa masana da ke zagaye da shi su duba in ya yi daidai da ra'ayin shi a sa hannu ta zama doka bayan ta zama doka kuma din nan hmm. sannan sai a dawo wajen aiwatar da wannan gyare gyare nan kuma gizo ke saka dan da yawa akwai dokoki muna da su sun yi yawa bila a adadin amma aiwatar da su ya zama wahala hmm. saboda me son rai da ke shigowa yana cusuwa ra'ayi na siyasa da ke shigowa yana cusuwa kwaɗayin abin duniya duniya da ke shigowa yana shiga da rashin tsoron Allah waɗannan abubuwa idan suka taho sai ki ga aiwatar da dokan ma ya zama abin wahala kamar yadda yin dokan ma kanta misali idan ka ce ai za ka yi doka wadda take za ta kwace mai yan majalisa dama misali na surika yin um, uh, wawura wannan kudi da ake abin eh, eh, ayyukan mazaɓa ɗin nan constituency misali kaga ko ka zo ka dariya ma za su yi maka saboda mi su suna ganin hanyar su ce da suke yanka ragon layi a nan suna badago ba za su yarda ba idan ka zo ka ce a'a a mai da yan majalisa ɗin nan su zama zaure ɗaya ba za su yadda ba idan ka zo ka ce a'a a mai da 'yan majalisa dinnan su zama aiki ne na wucin gadi in ka zo ka zauna a baka alawan za a yi maganin waɗanda daga ranar da aka rantsar da su ba su ma zama gaba ɗaya sai dai sun kyalen kyalen ba su ga alat ba su je su domin su ga yaya magana kuɗin su shiga to wannan ba za su yi ba idan kuma ka ɗauki 'yan majalisa wanda yake ka kawo magana cewa a tsaga mazaɓar su don a kirkiro duka abubuwa ne waɗanda suke ga sunan misali na a gyara yadda za a yi abin nan ba za su yi ba in ka ce ai a gyara tsaftace tsarin yadda ake yin zaɓe a kawo na'ura mai amfani da kwakwalwa da za ta hana a rika yin a gizo da sata ƙura'u da sauransu da sauransu to da yawa waɗanda suke su sun saba da irin wannan siyasar babarodo ba za su yadda a yi wannan gyaran ba to saboda haka tun farko ba wai hanyar gyaran dokan ne abin nan ba a'a nagartar waɗanda za su yi gyaran da kuma ƙudurin da ke tattara a zuciyarsu eh, da waɗanda suke su suke da wani alhakin shine abin nan ɗin akwai gibi tsakanin abubuwan da talakawa ke bukata ko kuma bukatun kasa da kuma su bukatun kansu da kuma abubuwan da suke so to saboda haka idan don abu na kona ku ko mafi yawan jama'a kasa ko talakawa abu na kona ku amma kuma waɗanda suke su za su je su yi wannan gyaran su ne abin kuma zai cuta in aka ce za a yi ta ga ba za a yi wannan abin ba <laughs> lokaci ya yi mana halar dasa to alhamdulillah gashi dai mun ɗauko bayani muna tattaunawa musamman wannan al'amari ne da ya shafi talakan ƙasar nan ta ina za a magance shi amma ganin karancin lokaci abin ba zai yi mu ci gaba da tattauna ba sai dai wani lokacin idan ka samu lokaci sai mu zo mu ci gaba da tattauna mu ga shin za a samu hanyar da za a magance wannan matsala ko kuma babu yadda za a yi sai dai a haƙura a haka kullum kokarin mu dai a fito da matsala a kuma magance ta a samun mata hanyar warwarewa masu kallo da sauraron tashar nte hausa idan kuna biye da mu kimanin minti 25 kenan muka samu bakuncin barista mai nasarar kogo inda muke tattaunawa kan matsalar dokokin kasar nan shin ana iya gyara doka ko kuwa kunde ji bayanin da ya wato matakai-matakai ne ake bi kafin ma har a zo ga wannan mataki na gyara wanda kuma wannan matakin gaskiya suna da wahala sai dai mu ce kila masanan doka za su haɗu su ga wani gyara da za su yi domin a taimaka wa talakan ƙasa nan a madadin waɗanda suka taimaka shirin ina da dalili ya zo gare ku da ni da na gabatar aisha abubakar muhammad nake cewa a kasance da tashar nta hausa a kowane lokaci barista muna maka fatan alheri kuma mun gode to masha Allah Allah ya sa albarka amin amin ya Allah